hadakar kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama da kuma yan fafutuka wanda ma suka hada da nan center for human and people rights advocacy da kuma taraba concern citizen forum sun kai ziyarar gani da ido a yankin na mambila biyo bayan sabbin korafe-korafen da ake samu a yanzu kuma a gana wasu da manema labarai shugabannin kungiyoyin biyu sun yi zargin shakulatin bangaro ko da yake gwamnatin jihar ta ko musanta wannan batu barista Yambi mustapha wanda ma ke cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin bani adaman ya koma bayan abin da suka bankado lallai tura ainihin jami'anmu sun je kan tsaunin mambila sun yi bincike mai yawa kuma sun dawo mana da rahotanni daban-daban cikin bidiyo da kuma ainihin rediyo da kuma cds daban-daban da hotuna ta kuma lallai rahotannin nan masu tsoratarwa ne na kwarai akwai rashin daga ciki akwai rashin kayan tallafi da agaji sannan bayan wannan akwai rashin samun jinya ma da yake damunsu a cikin asibitocin da ke tsaunin da mambila da ma karamar hukumar sardauna din gaba ɗayanta abu yadda ko muka ganewa da wannan shine in sun ji asibiti ce musu aiki ba za a gansu ba ko likita ba zai gansu ba don su muna da abubuwa kamar haka waɗanda muke gani ya zama dole a musu ko kuma suna bukatan a yi musu kai musu kayan tallafin nan cikin gaggawa don suna da bukatunsa don zai agaza musu matuka sannan kuma a kai musu likitoci da magunguna daban-daban na irin eh, kama daga ciwon yayin da waɗannan 'yan fafutuka kama ke kokawa ita ko gwamnatin jihar taraba ta bakin kwamishinan yada labaran ta honorable antoni damburan ta kuwa musanta zagin cewa ba a kulawa da 'yan gudun hijirar rikicin mambilan wanda ya ce wai ba tura wani ɗauke ko gwamnati ba ta lura da wanda wannan abun ya shafa fato wannan mutumin baya tsoron Allah kuma wanda baya tsoron Allah ban san kowane suna za shi bashi ba abun baya mana dadi ya za a yi al'ummanmu mutanen da suka zabe mu mutanen da Allah ya ba da amanan su a hannun gwamnan jiya Taraba a ce wani abu ya faru da su haka ana ta yawo ana ta karya to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa su ma al'ummin yankin ukar da ibi da su ma suka sha fama da tashe-tashen hankula a kudancin jihar taraban su ma buƙaci gwamnatin gasar ne da su ma fa a tuna da su game da halin da suke ciki a yanzu. da alhaji ali shehu ukari to mu abin ya ɗaure mana kai saboda mun ga irin wannan abu ya faru tsakanin waɗansu da abokanan zaman su a nan najeriya amma mun ga an ɗauki mataki a kai wanda aka ɗauke mataki na taimaka musu saboda a samu su koma mahallansu mun kuma wani abu ya faru da mu ba wanda ya mana wani abu ya sa cikin bakin ciki kwarai da gaske sai muna ganin kamar mu ba arewa muke ba ne, ko ya ne ba mu sani ba jihar Taraba jiha ce ma da ke da yawan kabilu wanda kuma ta sha ma fama da tashi tashi hankula batun da kuma masana ma ke kiran ne da aka yi zuciya nesa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya